haba ya kamata ki an so ni ma ina so hada da na kwana lafiya lau ya su gogo ya ya sinna lafiya lau ya ya mamanka ya mamana ya babanka ya babanka ne ya matanka malam lafiya oke ina ga masu neman sadaka ne a ka bari wannan dalla hmm? ni an gama ni wawa ne kamayya don na ka ban sadaka ni kwarto ne o ci kwarta ake ba sadaka to ala ka daina irin wannan lafiya eh ya sunan ki ya sunan ta ina gwanka da ita dan tambaye ta ne ai ka tambaye ta ita kamar ka tambaya ni ya kamar ka tambaya saboda ni ka gani da ita ai to ya sunan ka ni sunana sunana abdul ya sunan babanka sunan babanka ko na ina gwanka da sunan babana to don ma tambaya ne kuma gara karka in ce nisan ka ko dan jarida ne kai ko me kawai gani na tsaye zaka zo kana tambaya na to bari in ga ma kunnen ka a kamar kunne na ina jin ka ka ka taimake ni da Allah wallahi ban da canji ne ka ba Allah ka daina mana ba bara nake yi wa ha okay ganin. nit nit na don ma bara a gani nit nit haka haka ne nit nit a ah, na ba da polish din takalmin ne shine ka taho ba takalmi wannan tana kan mun murmushi ne tana ma murmushi haka fuskanta yake to ka taimake ni da Allah an samu akasi ne na wallahi na bata ne eh bacewa ne bacewa kai wallahi sai kawai na ganna anan ko ina ne ma ban ganewa ni fa ban gane me me yake nufi bacewa kamar ya bacewa kawai kawai na zo ne sai na ji bat dim kawai na ganna ka san yanzu aljaniwa sun yi fushi ba wannan dan dan ajinmu na hurawarin nan yana da rusa gidajen mutane wa haddana aljanu ya rusa haddana kuna aljanu duk ya rusa ba mu ba su aljanu to da ransu ya ɓaci kawai sai suka ɓace ni sai suka ɓace ni ana dan Allah ka eh, taimake eh, ni ka waina ni gida na Allah <laughs> eh, mai da kai sai mana ina ne gidan ku to gidan mu mana ina ne gidan ku ba a kasin gidan namu ina ne gidan su ni ban ne sakali nan da Allah ni dai na san nan na ko kaduna ne a tsakanin nan kaduna ne kaduna a wace anguwa kake a tsakanin kaduna da abuja inda dai dan fi birni birnin nan a nan nake yi kaduna to a wace anguwa kake sai wani eh, ne ya fi birni tsakanin abuja da kaduna wani na maka to wanne ne gidajen su fi yawa malam kai dan wani gari ne na gida na uku gida na uku a kaduna <laughs> kana ji na fahimta duk komai yanzu akwai wani malami yana nan shi yake in mutane sun bata shi ake kira ya kai mutane barin kira sai ya zo ya kai ka gidan kaji kwatar da hankali lafiya <laughs> kwatar da hankali yawan nuto ka dan fara ban hello munafikin malami ok dalla kana ina yanzu da Allah ka zo nan badarawa yanzu yanzu nan da Allah saboda eh, akwai wani ne yana nan wallahi wai ya bace bai san gidansa ba da Allah ka zo sai ka mai da shi sai kai shi gidansa za ka taimake ne na Allah eh za ka taimake shi kai shi gida kawai ka zo da laita da Allah to ba damuwa sai ka zo gashi nan zuwa ai na kwana na kwana kuma to ai zirana ne ai ba safiya ba to ai shi bugagge ai komai ko komai safiya ne a wajen gaskiya ne haka ne wallahi <laughs> shine shine wanda nake ga ma ya ya bace din nan kace shine ka kira ni a waya din nan kake cewa wani ya bata shine wai na so a kai shi gidansu wannan na gane shi ne wanda ake ta nema din nan haba wala wanda ya bata kusan wata biyu a taraba ana neman shi balaga wallahi ban balaga ba ba balaga aka ce ba taraba taraba wajen suya na ka siya mun kaza kenan kai ba taraba suya ba taraba state can wani gari taraba state kama shi sai ka tafi da shi ai taraba state a can ne